أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun ce bayan hada sallan juma'a a madina akwai garin da aka hada sallan juma'a tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina na da yayi wani gari ne daga ina suwaye mun fara jiya an maka wannan tambaya masu cin rani mun ce akwai juma'an da bayan juma'a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani garin da aka hada sallar juma'a manzo Allah yana na rai, kuma wannan kabilun sun zo yin manzan. Allah kuma manzo Allah ya masu tazkiya mai kyau ya ambace su da alheri man kashana falisa minna to dan gizza ai jiya ba ka garin to me aka ce mm. wani kabila ne wanda aka san su mashhuriyar kabira wanda suka zo yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kabilan har aka je aka yi juma'a Hmm? abdukais su suka zo me sunan karyan da aka hada sallama sunan kawai muna da shi wali me sunan kawai man gashana fadai samin nan a faɗa mana ina na rubuce eh ya dan sata ya faɗa sai me dalilinka kuna kafiri ya shiga kafiri arne ka ba ya shiga masallaci sumama eh kafiri dama kafiri shiga masallaci ko ba uzuri a ko ba uzuri kafiri zai iya shiga masallaci ana bukatar sa masallaci ibrahim me zaka ce me dalilin ka da aka samu da ya shi shi a masallaci inji yake tafiya sannan kuma za a iya kawo amai gyaran lasfika ko wuta gaskiya wannan shi ne in zai iya ba me ibrahim daidai yake ne da rura ne ba shi a ba tunda wani zai maka gishi abu naira biyar ce na biyar ne shi a bari ba eh, dole ne shi ya zai abu naira biyar ce biyar sai da shi ko a yi ko kara yi akawa da ba su zai da wasu ɗalibai a jami'o'i sukan gaya su a wani misali inda ba hol kuma ya taɓa faruwa da abuja na gani an gaya su har ne zai karantar da mutane biyu sai aka ce yanzu shiga masallaci yanzu da wani mara ka ba shi. Ɗalibai ne musulmai suka gaya su shi. Eh, zai yi Zai da su wani darasi wanda su wasu iya ba. Eh. Amma ne. Eh. wa kuwa ga muna mangana wa hana shi shigowa lalama kan haka zai musulunta ba wanda ya hana jiya baka zo karatun mace rani ne kai kyau shi ne ibrahim yake gaya maka ya kara ma ya ce ga yadda za a yi su ma daure shi aka yi ina shugaban arnama aka daure shi a masallaci lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin ma an kusa eh, manzala ya bar duniya ma an daure shi a masallaci ba ce arne ba ce komai ba ne haka ka yi sai akwai kiyasa da manzo Allah yayi na zancen su mama wa zai rige kirga mu abin da ya fahimta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na su mama bismillah mala mm. bai sirta shi ba ce musulinta kai kalmar shahada ko ya sa kashe shi ko ya ce ka biya diya dukkan su bai yi su ba saboda su su mama me kabilan su me sunan kabilan su su mama malam oh, ashe mafiya masu cin rani dan bizba me sunan kabilan su amma al'amarin naku ba abu banu hanifa da a ta kame kame ne eh banu hanifa mun yadda amma ya sai ya sa ga digansa ba wai komawa ba ne eh rige rawa ba ma bukatar sa eh to wannan ya ya nufi ne zo madina eh je maka yi umra kuma lokacin arne ne shi shugaba ne babba kuma lokacin suke ce da makka kayan su manzala sallallahu alaihi wasallam ya kama tura ayirin sojoji suka kama shi ya ce in ka kashe ni ka kashe wanda ake bin jininsa in kuma ka kyale ni ka ni samu za a gode maka kuma kana son kudi ka fara ko nawa za a biya ka kalmar su manu guda nawa ce ne kana zabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ma ka kashe ni in ka kashe ni za a bi jinin. kabila na suna da girma za ta gabza yaki da su kuma ba za su musulunta ba tun da ka kashe ni na biyu in kana neman dukiya da abin da kake ka faɗa za a biya kuma ka sake ni abu da ma haka ya gaya manzala wannan kalmar uku shi manzala kuma sallallahu san bai saya mai tattauna da shi ba ya shigo zai yi sallah ya ce malaka ya sumama me ke ta tare da kai shi gaya masa da bayan manzo Allah ya ce a sake shi wannan da'awa ya kamata mu fahimci shi cewa yawanci mu'amala da mutane zai samu ci nasara wallahi kuma mu hada da addu'a yanzu kaga duk hanyar da yan tarika za su sayar da hankali a yanzu suna nema duk hanyar da za a yi masallatai guda uku suka rushe yanzu daya sama har kasa mun kai kotu mai kotu ya ce shi ya tambayi wanda yake da masallaci ya ce kai ka gina masallaci ya ce eh ana biyan kai ce a'a wa ka gina ya ce Allah na gina ya ce to ai ban ga Allah mai hukunci ba alkalin shara ne ba shi yanzu muka doki mataki akwai masa hankali a daga kara a je wani wuri masallaci na kwanciya baki ɗaya sun kai dari shida lokacin mawali su zo suka hada da yan shiya yanzu Usman Banfan an je ai kulle kulle an zo kan an fito da ka an fuskanci su ana karatu a daga kuma ana yin wannan ba za ku yi mamaki an kulla ne kulla wannan ba wai kuna man yara ba zance yara ba ne manyan su suka kulla manyan su kuma kowa sai sun kulla wannan abu don ku je ku yi hauka kun zo sallah ba ku rike makarin ba kawai ku zo a yi hauka akwai mun farmaki a zo a je kotu ko fadar shiga a kawai sojoji a ce to ku daina sallah nan kuma ku daina dama shine garani kuma ga wannan masallacin da aka bamu sun zo ga masallacin bayan da a tafi wannan masallacin sai an wuce makabartan da suke so su yi sallah wannan makabartan sai ka wuce makabartan kafin aje sun je sun haka sun yi taro duk duniya sun ji su wannan firin da suke na fajara ne kirkin sojoji a nan sun zo na biya masu ko ina an biya masu suna da report amma yanzu sarki ya ba su miliyan goma gwamna ya ba su miliyan goma a yi karabi sai ya ba su miliyan goma an fada freedom ko ya ji za gina ko ku mutu ko ku rayu ba inda amerika ta gaishe mutane a zaman lafiya a ga taliban don ku sani an sama gaba amma ban da kowa muna da allah mu abin da nake gaya muku ku daina tasarrufi ku yi addu'a kuma ku saya kar mutum me ya faru a daina tabi akwai ahli suna da basu lisani su da ajiya surutu ya yi yake ajiya yi surutu ajiya yi manganu a tashi to she dai in maka sai daga gaske ko aka bar akida domin Allah ne ke kare Kano haye tun da aka kashe man Jafar Allah ke kare abin nan yanzu suna neman hanyar duk hanyar da za a yi a tattafi kina saboda kaga karatun da suke nan su ba wani koyarwa ne kasa suke suka ko su kawo yaro eh don an daina wannan kasan wani laifi ne to mu mu daina tafsiri mu daina abu dauda mu daina shi ne abin da atakin da suke cikin to amma almajiran mu ba sa gani waɗannan sam za su ya ce me yasa ke haka ya su tashi tafiyan su kuma an tashi za a yi ba za a gani kowa ba amma iya kurin ban za tafi to ni abin da nake gaya muku yanzu dai in ma yi sunnan daga gaske kwa fasa sunan dai a tsaya shi kuroki Allah amma duk hanyar da za a yi kaga ga sarki ya ba su sarki wanda shi ne zai kare wannan fitina ya ba su miliyan goma a jaji wallahi kuma suna gina wannan masallacin ba yanda za a yi ka wuce ka je wannan masallacin ku je ku gani hanya ce kuma makabarta ne gwamna kuma ya ba su shi zakarabi kuma ya bada miliyan shida da iyalinsa don haka za a gina kuma duk gari suna tare da manya kuma sun je amerika sun dawo amma ku ko haɗin kai ku zauna tattauna musulun ku babu shi ma sha za a tashi a yi rigima a yi hayaniya tashi shi hayaniya wuce ba yin hayaniya ya wuce ko ya tsaya wajen ibadan sai kare shi ku san da wannan kar ku ce wai shi malamai sun hau mimbar sun ce da ku wurin da kake ibada ne ka tsare wannan shine wurin da zan gaya muku amma duk yanda ba kwa sun gun ya kai kawai Allah ne ke kare ki fitina ya kai ne ba ka sun ga sarki na tare su ko ne suka ce da gwamna dai mun ga abin da aka yi dai kuma ga America yanzu ka dawo kuma na ji cewa da rana daya na za ka yi farmaki duk malamai za su yi da za yi su shirya a sa ne kuma wallahi wallahi wa rabbul kaaba Allah ya fi karfin su amma kuma shi kun yi daga gaske da rububun talibai da abin shi masallacin zuwa shi aka raka laya za a yi shi sai da zai zaci mutum ci mutum ci mutum an jafar da ya tafi duk wannan da zai yi da addini ya riga yi ba abin da bai yi ba ya yi ya kokarin sa Allah ya karɓo ransa Allah ya masa rahama amma kuma ba zan daina ibada ba amma mutuwan zuciyan ku ya wuce hankali kaga yanzu da kika suke suka juma'a su ma mutane shi me yasa sun ce yara sun kar lastika sun fito da shi a kufa su maskara nasu ba babban da zaka kai kara gunta shi ya bada kudi ma gina da maza da yan sojoji baki daya kano nan sikiritin su ya zo ya mu tambaya na biya masa na kano an gaya masu na gidan gun an gaya masu ko ma wai an gaya masu ga yanda ake kuma suna gani wai shuru akwai walakin ne don ku ne saboda haka ku daina sokar ku daina sokar ku tsaya ku roke kuma ba abin da zai fito da mu shi addu'a kuma sai tsayawa shi an tsaya kar ci ji cewa mutuwansa wallahi wani lokaci mutuwa ya fi maka alheri billahi azun ka bar duniya ya fi maka alheri ba ka kai barin ka wallahi kada ka kuma don muna su ne zuwa so manzon Allah mu kaunaki manzon Allah mu bi addini mu sabta shine tunanin ban ci wani ba ban hana wani ba mun je duk wajen da security suke mun gaya maka cewa wannan gina wancan masallaci bude wannan masallaci mun ban hana ba a bude amma shi na gaya masa na ce kun mm, bude bayan kun bude karatu fa fiye da shekara nawa muke karatu in za ku bude karatu a masallaci su yi suna da masallaci da dama suna da na kofar mata ba su da komai na masallacin namu a barin ma yi karatu yanzu sun fara kuma an fada shehu shehu ya fada ya wallahi shi sun sa su sika shi amma hayane koyi shi wani su yan muku masu kishi suke so shiga ciki su gyara amma duk manyan da an taba shan cewa abun ya fi karfin sa a samu gari irin wannan ana so a koma irin afirka ta yamma ne afirka ta kudu ne eh? yanzu ku bari fitina fitina dini fa ina da hadari fa shi a garin duk irin ga ga yaran da suka zafan shekara wallahi ran na gin dan da ya firo in sa mutane nawa nan in ba shekara suna nan ba yara ne yan tsiraru ku ce duk suna da suke zaune shi su gudu su bari addinin su kun ga wannan abin ba zai taba ni ba in ga ya ba a tunani mai kyau a yi tunani mai kyau ana wanga a ce wai baki <laughs> baki ma a shafa mutum dan nijiyar ne dan daura ne zai bar dan daura ne ya shugabanci kasan fa shine shine shine shine abin nan Buhari ba baki sai eh, za a shafa wanke kan baki kano ma dindin a halittu ne ya wuya ne da ana tsamanin wani baki kuma waye ne kano da an yi iya wuya na sunna ma za a fata sunnan ba amma ku ne muke ji maku yadda kuke ji rogon naku da kuma rashin tsarin naku kar wani sokono amma wallahi wa rabbul kaba gara rai ne ifta inde na wannan akida ne nake akai ku san da wannan ce hanya kuma isa da sako soja wanda ya zo masu aka ba su wannan wurin da suke yi wannan firman da suke gina na makabatar ba na ba na federal an rubuta takarda an yi komai maimako a zo a yi manganan cewa wannan makabarta ne filin na sadara ne kuma ya za a gina wurin ga masallacin mu a nan za mu ce mun gama juma lokacin kuke fara naku ina za mu wuce duk security sun zai wannan kuma shi ne amfani a tare fitina kafin tashi ba ku sani mun ba yan tafi ne ba ne ba a dukkan sai yanzu amurka tana yaƙi ahlus sunna ta kasa zama mu kaɗai ba ne 'yan tsirara duk wanda duk ƙasan baki da arziki suna ne akwai 'yan boko akwai duk bayan da za a zo ka yanka muka huta ka san da za a zama lafiya kawai shi na abinci don ba ma tsokana ba ma kar mutum ba ma zagin sa duba su ba karfi suke yi ka suka zo suka sa daidai da wannan ana tafsir duba in ba ahli suna suna da tarbiyya ba jama'an da sun kai dubu goma in sun je sun kai farmaki yaran to mu ba mu son wannan kar wani taba wani kar wani kuskure taba wani ku kyale su ku roki Allah Allah ya raba gaskiya amma ku da ne billahi lazim ba wani zai mana kadanci na ma ja fa wuce kuma na kai ana bincika ko shekar din za gane wanda suka yi amma ba wanda kuma zai rushe mana masallaci ko zai dake mu ce mu daina jini sai da wannan mu'amalar manzo Allah ga wannan arni ne amma mu'amalar da manzo Allah ya masa shi ya sa ya musulunta shine shafi mutum ne yana ji kan kansa yake ce manzo ka kashe ni ka kashe mai gini mutane za su biyo to shi waye wannan lokacin a game da annabi manzo Allah ya ce a kashe shi ne zai faru amina cewa ya in ka kashe ni mutane za su bi gini na dan manzo Allah na ruwansa da wani ginin ka ginin arne kuma wani abu ne to amma da ka manzo Allah mu'amalan sai sa ba su abinci ba da manzala ta kake su mama bai kike musulunta ba domin ina da girman kai da manzala ya ce musulunta zai ce ba zai yi ba don zai ce tsoro ya ji barara yana da wannan shi zan kaji haram barara da zai taka kafanka haka ya wuce inda ka san jaki haka zai taka ya wuce shi ba shi lokaci ke sannu to irin waɗannan mutane manzala ya bari da ya musulunta shi ce manzala sallallahu alaihi wasallam da ya wanka ya ce shara la ilaha illallah ce ta manzala da maza tafi umra ne na irin namu na jahiliya yanzu tafi umra manzala ya ka je kai umra Allah zai yafi maka ya saka aljanna annan shi ya saki farin ciki wai addinin kenan zan shiga aljanna an yafi ni da na kasance a kashe ni shi manzala ya ce in kai umran kai kinkiki da aljanna shi to na ji ma za a sa maka takunkumi ma a kaki sun fi kara jininsa kara addini ba abin da za a kara addini dole a kara addini wannan akidan wadda a kara don na mutu na gira kuma na gira meye me yake da shi wallahi kuma wallahi ba zan iya bari imani na ba wannan ne ba zai taɓa yi ba a na yi rahama da mutane amma bari imani ba zan iya ba ban ga mutum da yana cewa ga sunan Allah girgije yake nuna bongo ganyan in zai fadi kira matattu mutane waɗannan mutane da ba san Allah ba su ne zan zo bi sun bar akida ta akan me akan me zan bari in bar addini nan amma da addini ta suniya mabushi ya gagara pakistan ya gagara ko ta yana yanzu ke nemo hanyar tsaye a hada kai a cuce al'umma su sun fita duk karfin sa yake je vietnam ma su bai masa hankali bush vietnam amerika allah ne rasha sun fi karfi Allah ya danne su burodi ma ba da abinci bani adam mani shine ne zama wani abu ba mutum barasa yace babu da bani hanifa mun karanta wannan gashi kisan su mama shi ke cewa na abu yaman mun karanta wannan mako to yace na abu yaman na shu'aib abu yaman shi shine hakam ibn nafi shi ne ibn abi hamza shi ne ibn abi hamza an abdullah ibn abi husayn حدثنا نافع ابن جبير عن Abbas عباس رضي الله عنهما قال kadima musailamatul kazzab lokacin ya fara manzala lokaci saura wata biyu wata uku haka manzala zai bar duniya musailamatul kazzab yana da kabila da yawa tsakanin yaman ne da maka ina da jama'a da yawa shi ma irin su sumama ne suna ji da kansu suna ganin za su yi ake kowa shi manzo Allah kuma ba alfani mai da waɗannan suna ganin ahal suna yan tsaro a gama da su na ji wai su haka suke gaya masu sun ce wai duk waɗannan mutan baki ne a yi rigima kore su a zaman lafiya na ji ana ka su haka yafi niyansu ne ka je sanin gara an san niyansu ike cewa kala kadima musailamatu al-kazzab ya zo madina Allah ahdi rasul manzala yana na dare lokacin Allah bai karbu kayan sa ba faja'ala yaqul shi na cewa in ja'ala li muhammad min ba'di tabi'atu ta tabi'tuhu yace ai in manzo Allah zai sani ni ne wazirin sa bayan ya bar duniya ni ne wakilin sa ni ne annabin da zan bi shi lokacin bai yi yarda fito da abun karara ba isani khalifa in kula da jama'a bayan ya mutu to zan bi shi abun kuma siyasa ce nubuwa kuma shugabanci ne ai dan adam da shugabanci Allah ya kare mu yace shi na bi shi wa kadimaha domin udi la madina she shi wannan musalama kazabu ya zo madina wa kadimaha ya zo madina fi bashar kasir min qaumihi ya zo da jama'a mai yawa don a fara na musulmi ya zo da jama'a ta bi shi wa shiga madina shi ce a gaya manzala bi manzala zai sa shi cewa bayan rayuwar manzala shi ne halifansa zai bi manzan Allah eh, abun kamfen ne fa akbara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya to kawai ne ya kawo wannan harin shi manzo Allah ya tashi da kansa ya je can ah, gani manzo Allah ba girman kai hmm. shi rahama shi tausayi ya ji duk wannan kurin ka zo majina ka faɗa wannan inda ku ne yanzu ku ce ku zo fa ruhu akai shi shi ai me ku jawo bincina kuma ba ku da wanda ne ike cewa fa akbar ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya je wa ma'u sabit rukai hmm. ibn shamma manzo Allah yana tare da sa mai masa bifa lokacin manzala akwai habib wanda in ka je akwai habib na musulunci an je manzala shuwi ke yi har na su tashi ce mu bani kaza mu ne dan gida kaza mu ne masu asali kaza mu ne iyayen mu suka yi kaza mu ne mun zo mu yi kaza to suna da wannan alfarin in baka da mai baki shakar da kai to manzala mai yana da waɗannan guda biyar ko shida an zo sun gama nasu sai tashi ka shi jawabi kamar yan radiyo yanzu dan ba su kudi a je ai ne Allah ya kama cewa alheri wallahi ta wani ya fi mu keke ke daga ta man da barawo ne yin waɗannan mutane ike cewa shi manzo Allah ya tashi sabit bin qais shi mai kutuba manzo Allah ne in an gama an fada shi kuma ya fada addinin wa fi yadi rasul sallallahu alaihi wasallam qita'atu jarid manzo Allah yana da wani tanka dabino tanka dabino manzo Allah yake ci kamar sanda haka yaje hatta waqafa ala musailamatin fi ashabi shi manzo Allah shi ko wajen da musulma shi ya tsaya fa kana shi manzo Allah ya ce labari ya zum law sa'altani hadhi qit'a ma ataitu da ka tambaye ni tanka bayan mutuwa ne wannan tankan da yake amina in dai nawa ne ka ce bayan mutuwa ne zama naka ba za ba ka ba tanka ta ga tankan na nawa tankan manzo Allah ya tsinke shi na hanya ba sanda ba ne ka ka ga wannan ka ce da ni bayan mutuwa ba ka ba za ba ka saboda kare baya bukatar wani karewa ni har amurka za ta kare demokrasinta ta mutu za ta su kare su an an za su ba su daina ba ni din na ce allah da hace sama da kasa ni zan daina in je ji alini in sha kwaya yi guzara a tsaye wannan shine abin da zan iman da shi bushe yanzu gashin da ya bushe duk duniya tar masa hankali yanzu nan Libnan mutanen wannan wannan Libnan ma sun gagare a gare shi so yi zo yi hada da fitina Libnan na kashe yan wannan isam daman samun mulki ya ce Hamas da wannan sun irabiyu shi yasa Falastin ana kashe juna sun gashi Vietnam shekara nawa ne Vietnam sun gama da America yanzu wani America ba yaki ne su kashe kowa ma mutu mana su danne nuclear ko ya mutu su da wa za su rayu kare an banza shi ke cewa manzala ba zan baka ba ya ce wallan ta'udu amrallah fik ya ce ba za ka ketare doka Allah ba da abin da Allah ya yi kai ba za ka iya komai ba kalmar ta'udu ta jawazar had kar ka suman zaka wuce abin da Allah ya ajiye shi ba wala in asbarta kuma jinin da na kira ka cewa ka musulunta in kafi la ya akiran na kalwa. Allah zai wulakanta ka kuma haka kai haka aka yi kashe shi aka yi kuma mutane suka kashe za ku ji yanka shi aka yi aka wuce mutanen sa kuma wa inni manzalati la araka allazi allazi uritu fihi ya ce duk abin da kake yi an nuna mu duk take take ka an nuna mu ne lokacin shi bai sani ba zai wannan nubuwa shi mulki ke so shi manzalai ga masa take take da kake yi an nuna mu ne wa hada sabit yujibuk ya ce to sabit zai baka hamsa abin da kake neman shine hafiz manzo Allah shine wanda zai kara manzo Allah kuma duk duniya na da waɗannan bayan da azbi ba da kamata ahli sunna muna da mai baki ya san asalin kowa an tashi shi mai raji ba zagi ba ba kage ba wannan duk duniya akwai tsari ko amerika suna ci mutane da kamfanin da radio na karya to mu ba za a karya ba amma fada yadda abu yake addinin me haram ne a ce mun zage yayi a ce ba a son manzo Allah wani hadisi ba ka son manzo Allah wallahi in ka ki manzo Allah mishi da sakamako shine wuta amma zan bota ma wani ne ba bota ma wani dan adam wanda shi bayan mutuwar manzo Allah aka fito a ce wai shi za botawa wala bai isa ba wallahi ba wani mutum da ya isa bota masa Allah ke botawa manzo Allah ke bin shi mutlakan wannan shi na jini ba wanda isa bota masa la kabri wala wani wali wala wani mafarki wala wani alkaka wala kowa wala ba zan bota ko Allah ne shi mu kuma ko ya tashi ya samu iyayensa sun mutu me na wani wasa ne yazi na ya mutu ba da wajen da ya mutu a can duniya ba ina ina da rai zai yi bari na je kasar kogon na tafsiri shi wani malami ya ce da ni a ah, malafa kuna ta goja jinin mu za a tuna shi na fito na saya shi na ce ni ya suka kare mu shi mun gan shi lokacin ya mutu ba shetar mota mota ya tsaya shi na ce to shi ke nan da zai iya fisar mota lokacin da aka kai shi na rashin lafiya ya yasa bai tsar kansa ba shi shi tunanin su kaɗan ne in kaɗan ne sun lokaci nan kaɗan ne shi a kare su shi ke wani dan adam zai wani Allah Allah ne ba duk abin da kake gani su ba bawa ne kowa yake daga annabawan zuwa har mu bayan Allah ne shi Allah ya so wasu ne fifita su amma ba wanda ya shiga sha'anin Allah kage su saye na al'umma ne Allah shi ya sani da suke waɗannan saman nan Allah ne hace su kasan nan Allah hace su ita su wannan duk abin da kake gani da da abin da duk al'ummomi ne Allah bai shawarci kowa ba sha'aninsa daban shine Allah mu ne bayansa shi yake abota masa yaushe wani mutum zai zo kuma ya ce wai shi za a bota masa eh ba zai yi ba mustahil wannan magana ce na kariya wai an zage wali wani wali aka zaga wai ya nuna ce wani wali ba ma zagin kowa ba zan bota ma kowa kuma ba shi Allah haram ne maka zagi dan wanka ko ya mutu ko ka zage ne ko ka zage wani domin zaka zage shi in dai alheri ne same shi in dai shar ne same shi domin zaka zage shi ikke cewa kare ibn abbas sun ma yace yujibuka anni summan sarafa anhu shi manzo Allah ya tashi kiyaye shi shi irin manzo Allah baya son su ce wannan zai baka amsa shi ya tafi kiyaye shi shi abin da yake so a bashi mulki bayan sa suka ke ganna gida zai wahala ana gyaruwa sai a ga mutum bai yi karatu ba ya bi campaign bai gama scandal ba fa bai ma gama ibtidaiya ba ya bi campaign shi nan gaba shi mai na sai zama chairman bai taba ilimin idara ba yanda an shugaba an zama shugaba ya za a tsara a nan kano a yi kaza a yi kaza a yi kaza shi daga kamfani ya da tare da kawai an shi kamfani an dawo shi mai gana samun kudi shi ya yi posta shi mai zazzare da zai aji ne zai chairman ba shi da tsari ba shi san ya hawa abin da zai shi ya mata ba su dubu biyar biyar ku je ku yi kasuwanci ya eh, yi rajo amma bai san abin da ya tsara ba ba me zai yi nan da wani zai yi miki sai yi bai sani ba makaranta ya za a fara saboda haka haka tsince shi ya za a yi al'umma suna zuba ba sabin da suke to mafi yawa wanda suke suke cikin mulkin bai san menene ne zai tsara shi sai kun fojo Allah ya ji kansa da ya kama yaki ya ba abin da yake ware ni yadda zan tsara mulki tafi ilmi dara ya ba ilmi dara ya fi ni wahala ya wahala ni fiye da yakin an gama ya za a gyara al'umma a wajen ilimi a wajen tattalin arziki yadda za a yi ga su mutane sun yarda daji ne ya za a yi da su dan adam ne suna so su ci dan adam suna so su yi karatu dan adam suna so ya za a yi da su eh, wannan shi ne to mafi yawa za a ga mutum ya zo ya sa posta ne na shan kwaya ne ya biya yo ya zo ya iya surutu an ba shi a doki duk duk dukiya umma bashi eh ba shi ne ba me zai iya yi kuma bai san cewa ya ce ya ce haram ba bai damu ya ce ce bai ma san haram ba ne sai mafi yawa su dukiyar da ake ba su sai a ganje kwalbaci kullum kwalbaci ake a gari ba gama kwalbaci a lambatu tun da an ki kiro karamin hukuma kullum lambatu ake sai da shekara nan al'umma ke nan kuma na zaune amma duk jami'an sun san kawai a rubuce amma wai ba za a gyara wannan kasan ba ba ma gama nan ba tana gyara sai jiya kana gani telebijin irin yadda dala ya tashi mai ya tashi za ka yi kuka inda man ya tashi su jiya sun ka bush ce wannan kar mai shi su ba sun mai su baya ta kara kuɗin gasi dan ina nan amma mu ba ma sai an kara mai ba ba mu ya ishe ne yake cewa kala ibn abbas ibn abbas ya ce fasatu an kauli rasul sallallahu alaihi wasallam jumlan da muka karanta mun wuce ibn abbas mai ce bai fance shi ba yanda kuma ba ku fance shi ba kuma mun shuru yake cewa inni la araka allazi uritu fihi ma ra'aitu shuru kuka yi amma ba wanda zai fasara mu wali daga fasara mu eh to amma ibn abbas ma zai tambaya gashi dai ga karatu ina gaban ka yanzu ibn abbas yake cewa innaka aral ladhi uritu fihi ma ra'aitu shi ibn abbas yace me manzan yake nufi wannan jumla ne fa akhbarani abu huraira shi abu huraira ya bada labari an cewa wannan jumla manzan yace baina ana na'im manzan yace ina kwance ra'aitu fi yadayya siwaraini shi na ga munduwa guda biyu Allah abinda ban taba gani fa munduwa duniya ne na kwana an ya tashi don mun ruwa na gwal abin duniya ne mata suke sawa da yan duniya min zahabi fa hammani sha'anhu sha'abu na damu duk wannan ya wani irin mafarki ne wannan abin duniya kuma ni annabi me ya kawo mun ruwa gwal an nuna manzo Allah ya damu a da wannan mun ruwa guda biyu kuma na gwal to yace damuwa kai damuwa fa uhiya ilayya fi manam shi an turo wahayi a cikin na bacci an fi kuma cewa kaga munduwan nan ka sa annunka ka hura shi haka duba munduwa kuma ma hura shi haka kaga kare ba na wuce na shi ce hura shi fa na faktuhuma fasara shi suka tashi kamar iska duba munduwa ba da ya hura shi shi suka tashi ka bar annunsa shi manzo Allah ce an fassara an sanar da fa'awaltuhuma kazzabaini su ne makaryata guda biyu ya hurjani ba a baya na za su fita su yi awan nubuwa su ne duwa guda biyu na gane karatun kuwa manzo Allah ce mun duwa guda biyu gwar guda biyu da ya zo ya shiga nuna cewa na abinda Allah ya tura a kai mutane guda biyu za su fita su masu yi awan nubuwa shi na Allah ya ce hura su za su tafi za su biyo iska ba da za su iya yi su ne wa ahduhuma an ansi al-ansi shine daya daga cikin su ana kira ansi shi kuma kasan yaman ne wal akhir musallamat kazzab duk sun yi da'awan nubuwa kafin su mutu na'am a shi musallama ya fara da'awa kafin manzana al'ansi bayan sa ne alaikum salam malam ko akwai wani abu da aka fahimta kan eh saboda an siffanta su ne da'awan ne suke so su yi da'awan gwanne to amma da'awan ba na kiriya ne eh da'awan kiriya ne a akwai abubuwan da yake wuce ku ba kwa ne mafarki wata aya ce in dai Allah yana son kashe nuna maka wani mafarki amma wa zai fasara maka mafarkin da kuke gan shi billahi lazim ilimi ne kuma da rayuwanka baki daya gani wata na kana shi ka gani wani sunsu baksin sunsun da gina ne kuma kowane sunsu da tafsirinsa kaga agwagi ma da kuke gan shi kaga agwaga agwagwa a cikin mafarki tafsirinsa da farko ka gani tsoro daban da ba duk abin da kuke kai bisha ka gani bisha da yaya to tafsiri ne ko ka ga ruwa a kwance komai da tafsirinsa ka ga mutum mara lafiya ka ga mutum ya kiba ka ga mutum na gumi ka ga mutum na ɗoyi duk waɗannan ina da manansa amma wa zai fasara mu sai ka zo ka gan shi a gaba ito eh, ya subhanan lai wa zai fasara mu <laughs> abu ne fi karfin ka to abin da sahabbai suka ji daji sa kenan ta kenan sun ji sallah su ba sun ga manzo Allah shi fasara mu ka a tsaye amma kai me za a iya yi abubuwan shi ka gan shi dai wata je ka ankura kuma wani abu alheri ne babba sauran kirsi in ji maukaci ka dan huta amma ba san zai fassara maka kuma ya za fi kuma duk wani zai fassara maka yi cajin sa ne yanzu amma Allah bai kiyar bayansa ba ta ka gani hadir ya hada zai tafi wallahi ba banza bane wata na ka ga zuza wata na ka ga doya duk a ta ƴaƴan bishiya da kake gin da koyukan da ka ga kawai ka ga saba gaban ka ba banza bane saba ne kawo saba to farki wata lahira ne amma ina muna nan na duniya abin da yake a gaban ban ban fahimci shi ba ba san wanda yake ma mafarki amma abin da ya kawo kamar na tsirba yana ci eh tagirba zai iya zuwa akwai wanda tagirba zai iya tagirba da yawa kuwa akwai tagirba don na san wata iyaka koyaushe in ta gan cewa an yanka danyen nama to za a yi mutuwa gida ne in ta gan danyen nama a mai tace fa wani ya gan danyen nama ci zai yi wani daban ne ba kowa da nasa to ita da ta ta gan mafarki cewa na yanka danyen nama to babban mutum zai mutu gida kowa inda yake gani akwai mu kuma kamar ko iyali na na in ta mafarki mafarki jirgiya ba to an ya kare Allah ya kare insha Allah ba za ta gani ba to in waɗannan mafarki mafarki suna da daban daban daban daban kuma karatu ne akwai arziki a ciki na fita hankali akwai imani ma akwai imanin ka yana ragewa za a nuna ma mafarkin kai salihin mutum kuma iman ba za a nuna ma duk ina na karance ne kuma mafarki ne shan nuna ma ko mutuwa karibi shan lai nuna mu shan lai nuna mu shi sa mutuwa ajari ne bayan da wata na shan nuna mutuwa kafin wata uku a yi mutuwa amma me shi ma kana tare da shi amma an lai rige yanki haka za a yi shi sa sha na Allah ka kyale shi wallahi na'am game da me saboda wannan su lokacin da manzala sallallahu sallam ya gama fatih makka Allah yake za ja anasullahu wal fatih wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja su musailama ta kazar da mutanensa akwai wanda suka zo suka musulunta akwai wanda suka ki ana mangana ne wanda suke zuwa manzala shi musailama ya zo madina ne iso kunu manzala Ndi manzala ya yarda da shi zai ajinin amma maf'ul ajlihi zai ajinin amma zai zama halifa kage ina daga cikin wanda za a kirga su sun zo amma zuwa nasa bai masa amfana ba to ana mangana ne bayan manzala ya gama futuhat ya gama irin yake yakin nan to mutane sun ji cewa Allah ya bashi nasara sai suna zuwa suna musulunta a kansa muke ina da alaka da yaki to kaga yanzu ina mangana musulunta ya bari garinsa kuma da mutane ya zo yi madina lokaci yana da mace da ya saka a wurin matan ya sauka shi musailama mutum ya madina ce to su ina koro maka mangana ne cewa mutanen da suke zuwa birnin madina ba ga manzala da zuwa gunsa da'awarsa ya yi shiga musulunci na fata ka gane to ba karatu zai fito maka karara nan gaba eh, ya za a zo abin da ka kana zama na kafin da kana sira kuma shi mutuki ya suna da adadi hmm. sira ne ba kwason sa ba ma ya fai fara da ku daga baya gan ba abin ku shi ya aji shi zo ya gaya mai ce ba kwason sa hmm, an yi nisa amma an bari to a yaushe rabu da shi ya san yaro mai haka yi yaushe aka ci gaba da an zo garin kayan an ba an bar shi ya kai wata nawa kafin ya bari duniya ya daina yaushe kafin mutu shekara yaushe ke yin mafarki ke yi ba ni an zo an gaya kuma ya zai gaya ba zai yi ba ne ya ce ba zai yi ba ya fasa ya yi gishin sa muhammad san masa masa yi ya fasa ya ce hadasana ishaq ibn nasr na abdurazzaq an ma'mar an hammam anna sami aba hurairah radiyallahu anhu yaqul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna ana na'in. alharin na kunce utitu bi hazaini al-ard an bani dukiya na kasa shine abin da sahabai suka samu shine ne da faris da rom dukiyar da suke da shi sha mai nuna manzana cewa bayan ka sahabai za su ci nasara su doki wannan dukiya faris irin kafet da suke da shi istibrak da irin waɗannan dukiya da lafiyayyun su sahabai za su kwasa sabai kuma lokacin takalmi ma wani ba shi da shi kai takalmi zai ce zai tafi da fata suke dora kafan su fata ba shi da kudi zai shi takalmi kaga karo ne je lahira ce shi Allah ya hace shi arewa ba shi da kudi shi sa bai bota ma Allah ba wanda sun fi ka talauci sun riga ka sun yi ajibin kuma ba ina eh, wata hujja yanzu a cikin mu ba wanda ba shi da liga uku hudu sahabai za a yi biki mashan aro kai mu ma mun tashi shekaru hamsin da ya wuce billahi lazim in za yi biki a gidan mu shanje aro ango ma shanje an karo masa riga ango ya isa yana da ya isa idi ma shanje idi ni kai na ina yaro irin da shekara bakwai bakwai nan ina da riga guda biyu to shi abokanai sun zo sun karbo daya su goge su saka bi yau za ka samu kaya yanzu waye rashin riga guda biyar guda shida kada Allah shekaru da hamsin da ya wuce faudi a fi fi kafi siwaraini min zahab ya ce ina kwance kuma bayan na gan abin da Allah zai bushe aka aje mu mun duwa guda biyu a nuna ce to me wannan kuma wannan ne na gano shi amma wannan mun duwa guda biyu ba fa kabura alayya shabu yam girma na kasa fassara shi annabi ma kenan fa uhiya ilayya shaka muwahi inda ba wahi manzo bai gane shi ba sau mafarki shi da bashi shan mafarki da manne wallahi shan mafarki da manne haka na je wani kasa wanda yake kusa da shugaban kasan shi wani mafarki shi da dayan shugaban kasan sun doki shugaban kasan sun har da shi dutse sun aje shi suna saukowa eh, bai san mutuwa ba ne shi na kama wani abu ne don doko waya na faɗa wai an je wani sama ashe mutuwa ne eh shugaban wani ne a take kuma shi ya gaggaya wani kasa an ci nasara ba ya wuce kwana biyu ba mafici yalla ya tafi hawan dutse kowane irin hawa da tafsirinsa ka gin kana hawan dutse ba wai hawan ne mutuwa ba a akwai hawan na alheri akwai hawan na shirin akwai sauka kuma alheri akwai sauka na shirin in an kyale kacan can kuma akwai magana sa wannan kuma abin nan yake cewa ta gan abu mafarki sha na Allah ne manzala duk masai manzala fa kabura alayya ce abin ya mu girma sha Allah ya turo wahayi ya gaya masa ilayya an an kuma hura su su tafi فنفرتهما فذهبا فأولتهما كذابين الذين أنا بينهما يتي نيني سكيانسو kaga mun zuwa guda biyu shi ne musailama da ansi su za su yi da'awar nubuwa ni ne gaskiya ni ne tsakanin kuma za su ji nasu banza ne sahibu sana'a shi ne wanda yake sana'a shi ne ansi da wa sahibu yamama da shi dai musailama ta kazzab su guda biyu su ne za su yi da'awar nubuwa eh na fassara su ba tawili ba na fassara mafarkin kenan sana'a yaman ne shugaba ya shine shine shine asma kama ce lagos shine babban gari yanzu yaman kamar abuja na ce lagos na yi istighfar bawa Allah ya ce a dasa na Sartu bin muhammad kala samitu mahdi bin maimun kala samitu abaraja utariji abu raja ina daga cikin wanda suka imani da musailama kafin zai ibi manzo Allah sallallahu alaihi ina raye manzo Allah ya rayu manzo Allah na kai manzo Allah ya da'awa yayin da manzo Allah ya fito yana kira zuwa nubuwa ma shi raja ina nan amma bai musulunta ba shi bayan gabza yaki an kashe annabinsa ya dawo ya kunna na abudul hajara ya ce mu muna yamama muna tabu ta gunki fai za na hajaran mun san wani dutse mai kyau huwa khair mun san dutse wanda ya fi alkai nahu shi mun yadda wani mu doko mai kyau a dama ne dama kamar yanzu ne in an kai dutse mai murmura mai lafiya shi a zo a ji shi shi za ta botawa lokacin kure sha kuma zai na umar ya ce na muke gina shi mutum mutumi muna jin yunwa shi muke botawa ba mu bashi madara mu shi mai muna jin yunwa shi wata mu farke kai yi shi ta me baya na san wani mutum a nan a gadon kaya ya sa hoton ya kowane safin zai je kasuwa shi ya kai da shi ina son zai masa kariya in dai mutum ya ke wannan matsayin mai amfani sa rayuwa hoto ba hoto ba ni adam mutum ba hoto kanin nana wannan kan hoto ba dan sanin na hoto bayan manzo Allah ya bar shekara dubu da wani abu yanzu ne kwanan nan ne fa ya mutu bai wuce shekara 36 ba ba hoto sa ka zo ka gaida shi ka nemo tsira a gunsa in dai ko dabba mai na da hankali zai fi ka hankali hoto fa da yi hoto ma haram ne ma hoto ma kansa manzo Allah ya hana to wace irin mutane wannan ba ga yan kawai ba su yan kawai suna gan hadisi Allah dutse ne yake masa jinjirin jin to me hoto kuma ai akwai bata shi da wannan kana fara ce dan eh, dan izala ni izala nan wurin Allah da ya kaɗa wani iskan oxygen da muke sha da wannan itatuwan da wannan saman da wannan rayuwar da mu kan ba mu san mu waye ba ruhin nan ba mu san kai ne yake ba shi yake mu mota masa ba shi yanzu duk abin da Allah ya ce kuma ya zama ibada yanzu abin da nake yi ba kenan yake cewa huwa khairu fa alkainahu wa ahna akha shamdoki wani fa idan lan hajaran inda ba mun je wajen da bam san dutse ba jama'a gisu wata min turab shi mu tara mu tara kasa shi mu ta buta masa daidai mu samu wani abun tsoro ne wannan shine dan haka bani adam yake in dai bai san shi bai kyau ba abin da zai yi ba eh wata taro in a tara haka yanda yara suke wasan an yi ruwa ta tara ta jusuwata a tara shi haka shi zama shine Allah to ya zabi tun da sun tara shi sun maji na bisha ce mu kawo dan akuya mai nono fa halabna alaihi shi mu ba ka san nono shi ma su suna jin yawa sha ta nono a ba kasan kasan shi ka gani kasan yayi fari sai zama Allah yanzu man ka zaka wuce kawai shi a ga an jina wani abin da haka sha zuba jini a doki eh, abin nan abin nan gashi da ba nan sai ya zama Allah ya zama dodo kana ji tsoro shi na Allah ba sai falabna alai shin masa akuya mu tada nono mu zuba kan sun matufna da shi shin mu yi tawafinsa a waye girma cewa shi su ba wai neman bukatunmu kai ka tara kasan wannan akuyan naka ne kai kuma ka zuba nono da safe ka yi tawafi so bakwai ka yi gumi shi ka roke shi wurin naku na fito nusa iran nan wurin naku akwai kabra hanyar ne daidai da waje zakar ne bayan juma bayan lasara kan na tuhuwa na gan wani mai keke ya zo tun karfe la'asar ke nan ike ta aduwansa na wuce na dawo na ga ai eh, wuri ina nan ina ta kira wannan wali ya gama da katin tarbiyya da dogon keke zai tashi ce ni ka samu wannan kamar nawa ne ina ne ko ban jiran ko shi mai taba botawa mai Allah abun ku Allah kiyaye da kofa wajen daidai da wani kamfintan nan ka sunan ina nan eh karmi tare da nan laiki nan laiki ai ana nan ana kai farma yanzu to ka gani abu raja yake cewa tufuna bihi shi mai tawafin sa dan la tawafi to bakwai akan akan kasa fa idza dakhala shahr rajab watan rajab shine watan da muke kempi muke komai muke take abun shi mu zubar da wadannan kunna munasir shi mu sai mai yin kibiya muna da munafil wanda yake sai kibiya masu kera kibiya shi mu cicciro na da kibiyan da yake bakan mu cicciro mu wasa mu ci kawo masa sabobi wannan an gama yawon sa ai tabarku da sabon watan rajab kisa watan rajab sabe suna hana yi wani sabon ibada a cikin rajab saboda ana girmama wannan watan ana bota gunki a ciki ina fata an gane shefe she mu ce da mai yin Eh, kibiya fala na da rumha fihi hadidan duk mu wanda yake da bakin ina da kibiya ko wanda abin nan abin nan abin nan kibiya shi mu ciro wannan kirfin shi mu sake kibiya sabo to don a shiga rajab mu yi amfani da su ba alkai na shahar rajab har mun tare rajab mun rajab ya zo to wannan shi zamu fara yin camfi camfi mu yi gunki mu kusanci da Allah mu ce da wanda zan fuskanci nasara zan ci nasara amma wanda ya wuce shi mu zubar da su wannan shine ibada zuwa da kake ganin ake ce fama na yin yin yin yin umra a cikin watan rajab to rafida shi ana rafida su suke girmama wannan watan don ba za ka je umra ka gani ana umra ba yan iran shi ka je watan rajab suka jin haram ma babu da madina baki da a cike suke ina daga cika ana kira marajan wanda marajan wani ibada ne suke na cikin shekara suna da shi zuwa kasan turkiya zuwa kasan nan wuraren marajan ake kira shekaru wuta wuta ne za a tara wuta an ga kewaye shi da irin waɗannan to tunda aka musulunta kuma sha mai da wannan ibada ana jinsa a jika sha mai da shi umra kuma to malamai sun yi magana sun gaji to wannan jariri ya gaya maka halin da suke da shi ce wa samitu abaraja sha baraja yake cewa ya qul kuntu yawma bu'isa nabiyya nabi ce lokacin da aka tura manzala na kasance gulaman yaro ne ar'a ibla na kiyaye kuma ala ahli na mutane na falamma samina bi huruji mun ji cewa Allah ya tura shi to amma musailama ta kuma ya fara dawa fararna ila nar shi muka gudu zuwa wajen wuta muka kyare na aljanna me wutan ila musailama kazzab saboda mutum mu mun san kare ki ya muna tare da shi kabilanci akaram kallahu Allah kiyaye eh shi sa manzo Allah ce da'uha fa inna hamuntuna kabilanci fa ba abin da ke batar da mutum shi kabilanci kai kabilanci mai mana ba kabilanci na hauka ba kabilanci ba kyau sun bi shi lokacin da aka fara yaki kuma za a ce ma ya nabi ba su kowa yi ba ce ba abin da aka zama yana da ayoyin sa da kun tuna zan doko ayoyin da ya kawo shi musulmi da kaza kaza ya doko wa ha ya hada da wannan wannan qur'ani abun wasa ne ka kashe dan banza kenan aka huta ta ga kabilanci kenan suka bi mutumunsa daga baya kuma suka musulunta babu kissa ta aswal la'ansi shine wanda kuma ya kira nubuwa na biyu mun gama husaila mata kazzabu kenan eh wanne ya fara alaman saluki manzala yana ta shi aswad da an ci shi kuma ya kira da awa cewa shi ma Allah ne ya shi ma annabi ne hadathana sa'idi min muhammad al-jarmi hadathana yaqub ibn ibrahim hadathana abi an salih an ibn ubaidata ibn nashid wa kana fi mawadi akhra ismuhu abdullah wani wuri ana kiran suna abdullah ana ubaidillah ibn abdullah ibn utba قال بلغنا أن مسيلمة كذاب قدم مدينة يزو مدينة فنظر في دار بنت حارث شيسو قيدا وتمتي أنا كير بنت حارث ما تنسي ندع يا سكيتا تازو تازونا أول شيسو كاونسا وكان تحت بنت حارث يا كسان wannan matan tana karkashin ce kafin sake ta شناك وكان تحت ta هو domin إلى ya كذاب بنت musailama ما bintu ما mata ابن قريب wahiya ummi abdullah in baka san wannan matan ba ana kira ana kira ana abin nan alkunyanta cewa abin nan ummi abdullah ibn amir fa tahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo ma musailama a wajen gidan matan wa ma ustadi ibn kais manzo Allah yana tafi da sahabinsa wanda yake kare ajinin Allah wa huwa alladhi yuqalu lahu khatib rasulullah ana cewa mai khutba manzo Allah manzo Allah yana kare manzo Allah da kalmomi da Allah ya bashi da fasaha wa fiye da rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin annu manzo Allah akwai dan tanka dabino wa kafa alaihi shi manzo Allah ya je wajen musulmi fa lama hu shi masa manganan nan shiga musulunci shiga musulunci na da mutanensa fa kala lahu musailama shi musailama yace in shi ita in ka yarda khallaita bainana wa baina amr shi mun bari maka shugabancin na nubuwa to shi mu bika tun ma ji lana ba da bayan ka kuma mu zama muni halifanka in ka faɗa wannan zama shiga pdp da mpp da abin nan bakalan nabi manzala sallallahu alta ne kasan duniya na kariya ne an haɗu an ce ayi sulhu ayi mene ne kan an haɗu kuma ana rarrabuwa so ya fahim zuciya an haɗu an ce an tsine wanda ya rabu yanzu ba rabu ba ina tsino yake ai malam ba mashan Allah ba an tsine kuma so zuciya yana na fa kaman banjo yana na haka nan ba wuce wata biyu ba na warware abin da aka yi a rinsi a yi mai a rinsi saboda an haɗu ne ba daidai ba eh shi ne wani ya kashe dukiyarsa ya kashe dukiyarsa ya sa ko ciyaman ko gwamna ne ina nan aka ce ya ci ya ci ya ci ashe bai ci ba ina can sama lokacin zai nawa ina tare da abokanansa ana ta shan ana kada ganga za a yi da aka gama bai ji sunansa ba da ya sauka gani dabbobi tunkiya suna kwance ya ce sallun ku <laughs> ku ba kwashe abin da muke yi ina gode ma tumakai nan sannun su saboda su ba su ga wani mushta ne ka ci bashi ka yi zage zage ka yi bai da ba su ce sannun ku dabbobi ba kwashe abin da muke yi inda kana bin waɗannan me ba za ka je a tsine a haɗu a yi hayaniya a tsine biyu na kuma ba kai wata biyu ba rabu da haka son zuciya yake da kowane irin mutum ba haka suke duk dan siyasa numfashi ba da gaskiya in zai ma alƙawari zai warware za a tara maku in dai na so kutun za a sa maku ruwan famfo za a sa maku hura a kan famfo duk an bude famfo hura maza ba an ba san kwace na son hura ni ba ba fir'auna shi ya fara wannan kamfani ci ba kwa gen ce an ha ba kwa gen karkashin duk koraman suna kwarara nawa ne ba ka gina na fi annabi isa fasaha eh! ba ka gina na fi kaza eh wannan kamfani na iskanci sun haɓa abin da su yi ke ma rahimahullah yau da rankalin ko, ce shawa ta takobai shewa ne dan ba ka naira hamsin ka sha kwaya ka je kana ta abin nan kuma ka tara can ike cewa in shi ta hallaita duba dan Allah wai mulki ke so a bar masa to fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sa'altani hadha al-qabir da ka tambaye ni wannan wannan tanka da na sun ce shi a titi ma a sai ta kawa ma a sai ta kawa ba zan baka ba wai inni la uraka an nuna min alaihi uritu fi shine mun duwa na an nuna mun kai an manzalai bashi a dunkule ne sai bashi lokaci fasara wannan arne ki duk da kaman ka an nuna min abin da zaka yi shine da'awan kariya ne zai yi ma uritu ya ce manzala ya ce duk take take ga naji shine nubuwa da zai kira nan gaba dadin lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam duk kafin su fita mu Allah ya sanar da manzala wadannan mutane za a yi kiriya amma sahabbai za su koya masa hankali shine sahabbai wannan sahabban shi ake ji manzala ya bar duniya su suka je suka kashe musailama suka tabbatar da addinin su shi na baka aka tura aka yake su aka tabbatar da addini da wani izo da baya ce abubakar makafiri ne gumaka ne wai kuma wannan addini da mafarki da karanta jarida da wannan shirman shine addini ya tsawon yaushe da zance karin wuta da zance zage wannan an kwace limanci laifin kenan fa wannan an kwace limanci wajen imama ali an yi kaza kaza an yi kaza shine laifin in sun yi ba daidai ba ne sun hadda Allah su a can in sun yi daidai ne sun hadda Allah su a can ni da kai ne ya kamata mu yi yanzu wannan ne tambaya ni da ke ne faraha abin nan bush shi kan yana sojiya ya tafi misra kuma ya fada ba za a kafa kasan falastin ba shi shiga cikin nan gaba amma laraban sun kara masa sun bude masa mai sun masa safi sun ba shi takuba a irin wasar iyaye da kakanni da zaka yi da su me ya zai da shi da larabawan da rasha da duk da ma'iran da su aka kula aka yaki afganistan shi sa lokacin da aka ci nasara bin da bushe ya farake ya ce bayan samu nasara da taimako iran aka rushe da yanzu kuma tun da makira ce sun shirya za su rushe shi sa jiya a cikin sai yake cewa ya ce ha'inci ma ma duniya mu shugabanni mu ma duniya mu bari iran ne mallaka wani nukiliya ya ce mun ha'ince duniya ma shi ma dama ka ce Allah ba ai bushi zai koyi ma hankali dan kirista ne na irin gaban kashe ni ya je cocin isra'il shekaran jiya kalmomin da ya faɗa shine wani barara mai yawan bashi ya ce shi kuma irin irin yan takifin sunna ne ce lokacin da ya shiga ce yana mangana yana mangana ne mangana kamar ya hau wani abu ya hau shi ce za mu tabbatar da kasar isra'il zan goyi bayan ku da kowace hanya kuma zan yaki kowane irin mutum da ya tare ya faɗa amma duk da aka masu daura wannan farin abu ya daura kwakwaron su ba sa gane ba yanzu zaka yi matasa kuma da za su ci ajin shi doki bomb su su je gidan mutane su fasa shi je legima ke na ka je Murtaniya da France ka gani da doko bomb mutum zai aje ya fasa tashi a mutu wanda ya gani wanda bai ci ba a cewa ana yaki a kake yi ne a kake yi haka ake yi mutum da kaje kasuwa ka dauki bom ka ajiye ko ya mutu to wace irin jihad ne wannan manzo Allah sallallahu zai je yaki an kashe sahabin sa yace kawo ne kashe suhu kawo ne kashe mace kar kashe wannan kai ka dauki bom ka zuba waje ka ka je a tashi duniya nan kuma wai da addini kake yi wani irin addini ne wannan me kiyaye yake cewa ba za su samu yi kafirci ba ba za su samu shiga hakkin Allah ba Allah ya koya mana yadda za mu yi ba za mu ku koya abin da suke yi ba eh kwarai kwarai kuma kwarai bi misul daidai ne su aka ci a yaka amma ba wanda bai ci bai sha ba a'a to saya yanzu da za eh mutunci mai koya mana wannan akan kallon yayin da za su dauki yara da mata su ne kariyansu su yake mu shi mu saka wurin ma dan Allah dan kai ka dubi Allah ba ni ba na yadda musulmin kirki zai wannan abu na ji sara Amerika ne ya za in je gidan kasuwa fa kasuwa ki bom kasuwa ake bom ya tashi ko ya mutu me na yi billahi ba na kuma musulmi suke wannan tabbas ahalin suna sun fara sun ce tsarin amerika ne ah mana ka ji ka ji fa kasuwa iraq mutum ya gina sai da aje bomb kamar yanzu muna kasuwan shi aje bomb kawai duniya ta shi ko ya mutu baka shirya ba lalla ka kalli mace ma kafin ka shiga kasuwa malam wace irin addini ne wannan to me kaya ka akwai sharrin da kafire ba sunna manzo Allah ba fasa masa kai akai fa a cikin wata akuri ka taba ji manzo Allah ya je ya ce a kashe wata mace me abu su ba su yi yau handaku ba kamar manzo Allah Allah ya bashi dama shiga Madina Makka akwai mata ku yangun da suke masu waka ne ce su kashe su amma dai wajen da sojojin suke ne ba bomb ba Allah ya sa a hada su da bomb da kilo eh su ne wannan shin zaka huta maya za a yi wannan kano kallon ba za mu iya kai wajen su ba eh to ba za a iya kai wajen eh, to eh, ya za ka yi shi ka kashe aya da mata ya ba za ka yi ba ya ka kai wurin mu ba ilimi ba ne kuma mu nema mana eh? wallahi zuciya ne billahi lazim zuciya ne Allah zuciya ba sun bari sojiya ba ya da bari sojiya matasa sojiya ne an sun suka tashe su a sojiya sun sa kariya ya kai nan da gurin dutse shi yara su shiga haracin su ce su ka taba je sun kashe wani abu yara yara da sojiya maka suka je su tar da baki ɗaya bai nan a tar da shi har ne yashe ke da basira wata musu basira ce in ji alari amma wallahi kashe kai yanzu dan Allah wace in ajin za za a je maka bambu irin ka ba cikin gari haje maka bambu a ce ku tashi daga aiki haba ya ke da wannan ike cewa law sa'atani hadha alqadib ma atituka wa inni la uraka alladhi uridtu fihi na gan an nuna ma abin da kake dawa wa hadha sabit ibn qais wa sayujibaka anni zai baka hamsa gurgudu fansar fannabi shi manzo Allah ya bar wurin ya dace fi sabilillah ahli sunan iraq sun fara, sun ce wannan bambun da ake yi zai a bakanta masa amma kaga sai yi haka biya mutum a jiya a to ka yan to in ba su yi wannan ba za a ce da mu fasadi ne a ce mu ne ma wannan musulmi yi wannan aiki yake wa kara ubaidullah ibnu abdullah sa'atu abdullah ibnu abbas an ru'ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ru'yansa me yake nufi alati zakara fa qala ibn abbas zukira li anna rasul zukira li mana ya kawo su ne mashhur tun da ya fada can abu hurairah ya sanar da shi to wannan mabulin mashhur anan bai zama da'ifi ba ku fahimci wannan eh don ta zukira masu cin gyaran buhari sai ce to zukira anan mabulin mashhur ba ba samina ba ba amba'ana ba da'ifi ne ba sun waye ba a'a kun sun ko waye can abu hurairah قال بين أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففزئتهما شنا ناركتي tashin ka ya same ni saboda abin duniya ne wa karihtu ma kuma ba na duniya kenan manzo ba shine duniya gaban ba wallahi mala la duk wanda ya sa duniya gaba zai sha mamaki in ka lura wanda suka sata kudi da lokacin mulkin abin nan NPN eh, eh, eh, da lokacin da shi Buhari ya juya mulki duk wanda suka tara kuɗi na suke kuma ina su mutu wai suna na da rai akan kalla rayuwan fa abu ne mai sokin ka kalla ujugu ina na da rai fa gawai na na da rai shagari ina nan ina na da rai fa ina kawai sa an masa dan sarauta ya ne da wannan waye baya na da rai duk suna shala yana da wani abu gina gidan ikenan da kicin gorin dutse kuma ka tara mata da kuyangu da motoci manya-manyan masu ido fara kana da ya'ya kana nan da ga dukiyan kana da ma irkotan da zai sauka gidan to abu ɗaya Allah zai ma shi ciwo hutun zuciya wallahi kullum a cikin damuwa kake ba abin da ka rasa me yake damu ka ma ba wajen hankali an taba eh, eh, me yasa yi haka mai gadin kai baka hushi mai wake-wake baka hushi direba ya baka hushi kai da hushi kenan komai kana da shi amma shi da ka sha kwaye zaka huta ba abin da Allah baya ni wannan abu ba ni tsoro muna sojiya ka ga mutum Allah ba shi dukiya wannan wallahi wata na wani na harami yake ce ni ya ganna wani karkashin na ya ce waye a ce eh, kana jin daɗi ta ci na jin daɗi cikin harkun na ci balli ko wanda shi ba ya jin daɗi kuma wallahi manyan da kake gan wallahi abin da ke damu suna gida kamar ta kaban da bakin ciki ishe su shi yasa za a bude television a san ma kekin dabaru a karanta wannan a karanta wannan a karanta wannan a karanta wannan jarida duk kuma bakin ciki ne mutum ka karanta jarida a kasan na me zaka ji ka dauko Qur'an ka huta ba salati kirki ai salati na annabi a yi zikirin a halala a zo sallan jama'a tare da mutane nan arewa shi mutum ya zama ciyaman ya sauko ciyaman sa ba zai zo nan karatun ba shi yasa dan masallaci kira wani ustaz zai koya ma hayansa. shi kuma wallahi alwala man Allah zai koya ma ba amma ba san da ya gama ba ya je jarba eh, abin nan na jami'a na church dai na sa da shi imani ba to amma namu ba sa sa ce su sun ma iya karatun namu wallararu ba sa sa ce sun iya ma wala ba su iya ba ba ta sace ce su gaddawa na su iya karatun Qur'ani ba san ju ya ji ina ba ku jarabawa na na coci Allah kada shi oh, ashe bai ci ba amma an kyauta wallahi amma ba Najeriya ba kai Najeriya ma iya tsoron siriri an ce ne mu ya mu ma dansa ya sata kudi ya fara jarabawa aba balan mutuwa bai shi ma alheri ba ba arde ba kana na dare ka ce an nemo matan dan ka ka neman sai ka hutu ba shi mutu ba ma'ana arde tun da ba mutunci to ina muke ne na ga wani ba shashaye ba ba sa zuwa da wuri kuma wani suna da gyara ba kuma yace hadathana ubaydillah qala abdullah ibn abdullah sa'altu abdullah ibn abbas an ru'ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fa qala ibn abbas dhukira li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bayna ana na'im uritu anna wudi'a fi yadayya fi warani min dhahab shina abun ya tada hankali na fa waltuhuma kazzabain yakhrujani zasu bayana fa qara ubaydillah ahduhuma daya daga cikin su shine al-ansi alladhi qatarahu fayruz bi yaman wannan wani mutum ne da mai yana jin haushin sa ya haura katangan sa akwai masu gadin sa shi kishi shi ya kwaci kudin shi an su kenan ya kwashi kudin kuma ya dauki matan da suke wata mace suka yi da jima da shi ya kwashi matan ya yi ya wani fayruzi sunan irin yan mutane ran ne fayruzu ya je kashe annabi wal akhar shine musailamatu kazzab shi kuma yake aka yi lokacin abubakar radiyallahu anhu aka kashe shi shi an gama da aka huta to kuna jin zafi mu karata ku to babu kissa ta ahli najran mutanen najran su ne nasara najran sun shiga musulunci kristan su najran suna da ajinin su manya-manyan su suka zo jin manzana amma sha sun yi sulhu ne ba su yarda su musulunta ba amma akwai wanda suka musulunta a cikin su وحدثني عباس ابن حسين حدثني يحيى ابن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سيرة بن زفرة عن حذيفة قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران سوء كينا والسيد صاحبا نجران من يمن ينسون متى نجران إلى رسول صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلائناه bayan manzo Allah ya kira su zuwa addinin Allah to shi suna so a yi muba'ala su ba su yarda ba inda manzo ne yi muba'ala da annabi ne daga gaske a yi muba'ala kusa me muba'ala mm. inda kan daidai kake mu muna gani ba daidai kake ba to Allah ya tsine mana kai kuma kana gan daidai kake ka ce mu kuma Allah ya tsine mana muba'ala bayan manzo Allah ya kira su ya kira mu ya karanta musu aya ba su gamsu ba faqala ahaduhuma li sahibi shi daya daga cikin su yayin da manzala hadisin ya kawo gaba ne yuridan amma manzala ne ma yace tun da ba za ku Qur'an na karanta muku kuma kun ce ku kun karanta Taura da Injila to kun isa ku fito mu yi mubala in ni ba annabi ba an lesi ne mu ku kuma kun ce ni an lesi da maku ba ku yarda ni annabi ba to an yarda za yi shi ɗaya daga cikin su ya ce da dan wasa la tafar kar mu kakka aikata to wallahi la in kana nabiya ya kasance a nabiya fala ana muka yi la'ana la tuflihu nahnu ba za mu yi farin ciki ba nan duniya wala ikwabuna bayan mu ba za mu samu daji ba min ba'in ba za mu samu sira ba kala shi suka ci to annabi mu ba za mu musulunta ba mu samu musuwa ba amma inna nufi kama sa'atan duk abin da kake so mai sulhu da ke da zaman lafiya zamu yi da kai amma ba mu dai muna ta ajinin mu E, ku ji fa har madina suka fara nan dan zalaka ci masu komai ba sai suka ce o oh, ba su ma'ana rajulan amina tura mara mutum da ka amince shi tafi da mu irin karbo haƙƙinka irin gai da'awansa a can amma mu muna kan baka mu inda ko na sai ce ku zo fa gudu a kashe shi manzo Allah ya ku tafi wala tab'as ma'ana illa aminan karka tura wani shi wanda ka amince shi فقاش من ذلك لا أبا أسنى معكم رجلا أمينا حقا أمين جزان تورا مكو تكتم أمين تكتكوا فاستشرف له أصحاب رسول قوة كل صحابي إنا لكي لكي أتشيني قوة eh wannan من ne من ذلك manzo Allah ya ce kai ne amini ci ki amini fa kala shi shi falon ma kama ya manzan ya ce to haza aminu hazil umma kai ganin siyasar manzan Allah kowanne matsayin da kar ka zama garam haka kullu shi shari kama wannan shari kama wannan shari ko sabai manzan yana muda'aba da su ki kira wannan suna mai kyau i ba wannan kyauta i lalashi wannan su kuma suna kaunansa amma mu sharin mu je ga mutum ahlus sunna ne yana da motoci fiye da talatin in ka nemi sadaka mashi ya rubu naira biyar baya wanda a je masallaci Ya sa? ana sa gama da kace eh kudi shi malami to malami dai na da kudi shi nan dai na duba inda duba yake a ina son duba yanzu shan doge a ramar mu salaka mu nan dauka irin kundin na iyayenmu yanzu shi mu tara kudi yanzu musamman manya-manya motocin na yanzu amma ba duba wace hanya za ku samu kuɗi ko ku tambaya ina malamin zai samu kuɗi ku kawo dalili a faɗa ne gwamnati na bada kuɗi a wallahi kare kuke duk malamin zai je karbu ko da shi da suna masallaci kuma shi dai zai cuci al'umma amma dole za a dauki kuɗi a bashi akan me da wanda zuwan kuma ba kowa za a baka sai ka sha kuma amma wani malamin kirki zai je ka magan gwamnan kuwa shi ne ka rubuta a jiya da masallaci daga can ka sata kuma kana jira ubangijinka waɗannan za ka iya in makaci sake mutane nawa suka nema wannan kuma wallahi sun fi ka zuciyar sun kudin ka san dan siyasa dan fatinsa ya fi liman masallaci ba dan fatinsa to yaushe zai doki kudi baka banza na gan ba ku taba yin goyo mutum ba ne ci wulakanta ku shi sa ku biya wani hari ci i wulakanta ku gani ai duk kullu a cikin kufur ne ma suke ka bi shi ka bi shi ya ci she wurga ka waje duk haka suke yaushe gwamna yanzu kana ga duk malaman da ake duniyan she gwamna dauki kuɗi zo gide baka inda kai ne malamin malamai nawa na garin an da kun san wannan kariya ne na me akwai an ware masu fatawa na kafin kage wannan ba iya ba ni na fatawa ka ce masu kusanci da gwamnati amma fatawa ana fatawa kanan ne akwai fatawa ne wanda suke ta aiki suke yi kuma sun zabe shi ne suna kusa da shi ya masa kamfani shi zai sa shi a kwamitin zaka ya sa shi kwamitin shara ya sa shi yana samu albashi da bashi da shi da faso yake yi shi kana jin haushin sa kai ban kana so ka yi mana ba kamfani ba ne ha kawai kai da baka yi ba dauke ka domin ba kai jin zafin waɗannan ba ka jin zafin matan da sauran yan a da suke ciki kai malaman sun ma haka ne wanda suka zuba da mutunci su suna nan su je su samu kudin a biya su zuwa haji wani abu ne ke zauki kudi nawa za a baka amma za ku sha mamaki dai malami dai idan ki san kudin na tambaya ne inda alhazi suke baku ku duba alhaji da zai dauki kudi baya shi sa wata na na zargi ma jafar da abun ya wallahi akwai shekaran da na masa ya tafi eh, ya sai ya bari maiduguri da ya je dire hawa ya garbace abinci kuma ba ba shi kudin wuta ba wutan da zai duba inan zai haka yake ta fama amana zaga kuma almajiran mu indimi ke bashi kudi wallahi dubu ishirin wata yake tura masa tafi can kudin mota duban motarsa lokacin wannan horin haka zai tashi shi in nemo kudi nasa iba mai jan baki sau mai jan baki ya fi malam mata malam sa irin matansa hudu an ko a gare shi to ma <laughs> ma fa kuma matansa ɗaya ne ma ko biyu to shi ne mu abin da zai ba mai jan baki to mai jan baki kuma jin daɗi ke yi mana sayyidul Allah yana nan she bar iyalansa su ci abinci su jama'an Jafar zai dauki kuɗin sa bashi amma na san fiye da shekara hudu wanda ni ba sa ba su ko shi ana so wani su taba su ga ya masu me ma Jafar shawara rayuwarsa su sani wani ya dauki kuɗi ya bashi ma wala Allah wani almajirinsa ba na nan ba duk abin da tun zaman zaman auren da ya yi farko kuɗin da ya samu shi ya ba abokaninsa suna ta juye masa da shi ke ci da shi ke sha kuma Allah ya sa albarka a rizki a ciki shi sa ka taka kowa haka rayuwar mu yake wani amince ma cikin almajiri ma wanda muke muke samu dan kuɗi ko lokacin muna sojiya mu aikin haji muna da dan kuɗin mu ba a juyewa da shi muke ci muke karbani amma wani alhaji zai baka kuɗi a dama wannan awon ma ya mu ne sojiya ba su san me sojiya ba ba su san me sojiya ba sojiya sun ba mu aka maka lazam karba amma billahi lazim Allah la ilaha illa huwa ai ina ga maka yanzu ba bushi na sojiya ba billahi lazim arasine ba su dauke ka komai ba baki mutum ba komai ba na wajen sojiya kowa ya shi a malami daban ne malami zai mutunta ka muna da malamai muna da malamai wanda suke mutunta mu ba su man kaji can wata nan suna so kamar mun ta dan na ai suka kawo shi kuma almajirai ne birtaniya shi suna tara zakka a can su suka gina makka suke waɗannan abubuwan amma su ma ne ma suke su samu wannan kudin su yi amma ba ma cikin ma'aikatan su shi dai mu shirya da su yadda za a haɗa su da hukuma su taimaka idon da suke yi wannan shi ne su gina makaranta su gina waɗannan abubuwan wata na ma kuɗi mun shiga ciki amma su da ba za su baka kuɗi ba shi dai in ka ga ana baka sun karɓi kuɗi za a zo a maka bude baki shi a dauki talabijin kana so ka je ka biyo ka da bino a dauke ka hoto ga kai kana jin yunwa aika suka gina daurai suka gina wajen da aka bude kwanakin nan wanda ya gina dansa ya zo ya yi bayani talibai ne daga birtaniya suka je can suka gayin da kirista suke su ma suke karbo zaka suke gine-gine wadannan kuwa amma duk da haka aka kai karam abuja aka rufe aka ce yan ta'ada ne lokacin ali sai yana nan mun je shi ya fito da takardu da abin da aka yi mun ga ce to je i bincika shi da shekara biyu ya bincika kaka daga duk kare akwai takarda yana nan a rubuce eh, cikin takardar man jafara aka rubuta cewa a bincike shi karat daga abuja a bincike yaro ina yake ci da yake sha kada yana lokacin da ake gugur ya shara daga daina nan me suka samu ya shekh ba zai dauki kudi na gire baka lokacin shi ke kula da muntada lokacin da yake kula da muntada wannan ba suna ne ke nawa ka bashi a lokacin bai wuce dala da yari ba zai zai fasa ya baya soma wanda shi ne zai je in yi masu wuri ne masu wani ya gina masu shi ne limamin su daga baya facce kalai da shi bai zai je shi ba ta ni ko rana da ban taba dauka ba wani barara zai zai baka kudi babu shakka in ka je ta akwai yan klasinka ka wani ka koya masu karatu ko kun saba abokinka ya doki kamar eh, riyal dubu daya ce ka siyo saraba ban da wannan wanda zai ko malaminka ka in ka je ji daɗi ya doko littafai baka wannan dai ko ko na gida kai katun ka zo ka sama abokin ka fi maka wani amma billahi la'azim Allah la ilaha illa huwa zai tambayi mu ah, ah. babu da wani kuɗin da ake tura mana sojiya ah. kuma wanda ya ce yana da shaida Allah ne ba in gaske yake kuma mu kuma kariya muke mu Allah ne mana shehu mu hadu a can ba shi kenan ba duk kayan manza ne kofin banza a akwai darista. star akwai darista star da an dauki mala bakar jibrin da wannan kuma kowaye kaje yaro ba suna na da yawa da sauran yan arewa nan yan yasiran kaje kuma wannan darista, star ne na ciki na duniya ne kaje ka kaddama kana dawa shiga kawai suna biyan ka bai wuce dala da yaji ko dala da uku ba wannan kuma ba kowa na ko baka dafi sojiya baka ga shiga da dan sufi ko waye ana kira rabita ta Allah Islam ka je ka shiga ba wannan ba ai malai shi kan zaman ga ma'a da ya ta mice shi ne gadan muntala shi ne gatanta <laughs> eh sun sani ne shi ke me zai yi musu sun sani ne gatan ma nan lokacin na can shi ya zo shi ne yake dan garin wanda za a iya zo shi ya yawo aka kafa abu amma ya ake masa ma'an jawa mushkila duk mun ta zaba shi na ba amma a ce kudi kudi ma da almajiri masu tsoro Allah wanda in kana da naira goma ka bashi in da juyo yana baka kana ci kana bi inuwa kana jiran mutuwa kana tilawan Qur'ani shine wai wai suke nan mu Allah you. yanzu kuna zuwa nan sai wani zama cikakken caman za ta ke gani sun yi tsayaman ya zama caman abin da zai baka shi tura ma madara irin da abin da me madara na nido na dan baka wani ashe a kai ma mala ba za baka wuri maka zama mutum ba nido da wannan hada ma gara mu sai aina abu da baki ba ce kudi ya zare ki damu ba amma ai kuma kuna zuwa in ji mugun dawa dan sa ne ya gina sa yi sama ya ce baba me wanda ya ce ai kai magana zuwa wallahi ba muna kin kudin sojiya ba an ba mu karba za mu yi wallahi Allah wallahi an ba mu karba za mu yi ko mu raba muku amma ba da ajandan su ajandan su ba haka bane dan sojiya shi kaji kai bara kai duban makarantar da malam dara hadisi ke gina nan duk anan ne nan ne malam yake bin masu kudi suke gina masa wani ina ne ka bari ka bari sa min ka aje a gina da shi ke ginawa amma mutum da Usman Muranfa ma in jafa wani ba hago ne ba za a yi ba da Usman Muranfa yana nahi ba bayan la ya karbo ran sani ina lalashi mutane ku zo ku yi ba shi ya ce wallahi ma rabon in ka masa mu kawai zan je kar ka masa mu nan zan zama ba za ba za masa mu ba ce tun da ina koyarwa su masu su zo su yi mana amma shi don me zan je in zuba da mutunci na in ce su bani kudin gyara ba su suke yi ba ki kamata mu zan daina ma ji kawai ya ce na ji kawai zan iya dawa laifi kansa nan za mu sai an laifi samu dace ta ko zuwa kowa duk wanda ya ji tafsiri idan ne yan wakar su yi